Hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗage takunkumi don fara kamfen ɗin 'yan takarar shugabancin Najeriya da na majalisar dokokin tarayya daga Lahadin nan. Hakan yana cikin jadawalin zaɓe da tanadin dokar zaɓe ta da Za a gudanar da zaben na shugaban ƙasa da majalisar tarayya a ranar goma sha shida ga watan Fabrairu na shekara ta tara wato baɗi kenan. Inda ranar biyu ga watan Maris za a gudanar da na gwamnoni da majalisun jihohi. Daidai wannan lokaci a ziyarar jagororin addini ga shugaba Buhari, shugaban jibril Sheikh Abdullahi Balalau da yake amsa tambayoyin manema labaru bayan kammala ganawa dawar ya ce malama addini ba 'yan siyasa ba ne. Mu ba 'yan siyasa ba ne, amma muna la'akari da yadda siyasan take tafiya wane ne aka tsayar me nagartansa ya za a samu mutanen kirki a cikin jagoranci. Ba za mu koma muna kace na ce akan 'yan siyasa ba da abubuwa da suke yi. Idan muka tsunduma cikin siyasa ko muka karkata aka gane mu akan harkar siyasa to ko da za mu faɗi gaskiya ba za a kalli gaskiyan ba za a kalle mu matsayin 'yan siyasa. Amma in muka zamanto masu karantarwa masu yin adalci masu yi wa shugabanni nasiha to sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka sai sai kowa ya kalle mu a matsayin iyaye duk wanda ya cancanci ya zamanto shugaba to ba mu kunya za ce wane ya cancanta wanda bai cancanta ba za ce wane bai cancanta ba saboda dalilai kaza dalilai kaza Allah madaukakin sarki ya kara shugabantar da mutanen kirki a kowane mataki samun mutanen kirki wurin jagoranci shine zai taimakawa zaman lafiyar kasa. kazalika malamin ya nisanta malaman addini daga matsayin Dr. Ahmad Gumi da ke cicikar gwamna Nasiru El Rufai kan zaben musulma a wacce za ta yi masa mataimakiya a zaben 2019 a lokaci da dama yayi magana akan abubuwa na siyasa na ce in yana yi a madadin al'umma musulmi ko a matsayin jagorori na musulmi to ya tara mu ko ya kira mu zo mu haɗu mu ce ga ra'ayin mu ga fahimtar mu amma duk lokacin da ya wata magana ta siyasa a matsayinsa sai mu ce a matsayinsa shi kaɗai yake maganar siyasa sa ba a madadin al'umma musulmi baki ɗaya ba a taron da suka yi kwanan nan na zaman lafiya ƙungiyar haɗin kan matasan kiristoci ta arewa ta yi kira ga 'yan siyasa da yin siyasar ba da gaba ba Evangelist Musa Misal shine shugaban kungiyar. A ce matasa sun fita wuri sun je suna doke-doke ana satan akwati ko ana kone-kone saboda son zuciya ko saboda an ba da labarin karya cewa ai wuri kaza an yi kaza daga nan sai ga matasa sun tashi sun ce ai ba su yadda ba a tada hargitsi a wurin kada kuriya. Mu sani cewa akwai mata akwai yara akwai tsofaffi a wannan wurin. Mu ba su dama su kada kuri'ansu. Idan muka yi haka to za a samu demokaradiyya mai kyau kuma za za mu samu karbuwa ga kasashen duniya cewa e yanzu mu matasan najeriya muna goyon bayan ai demokradiyya mai tsafta wadda yin matasa sun ce sun yadda a zauna lafiya to komai zai zauna to ina roƙon yan uwana matasa su kai zuciya nesa ina roƙon su su kasance da son a yi zabe cikin koshin lafiya ba tare da fitina ba ba tare da gaba ba ba tare da husuma ba za a ɗage takunkumin kamfen ɗin gwamnoni da na 'yan majalisar jiha daga ranar 1 ga watan gobe nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya